manzo Bulus yana tafiya wuri zuwa wuri don shelar bisharar Yesu mai ceto, a wasu wurin yana gaya wa Yahudawa, a wasu gun yana gaya wa waɗanda ba Yahudawa ba, a wani lokaci Bulus yakan yi wa kansa aiki domin ya tallafa wa kansa, kamar a Afisa, ya yi aikin ginin rumfa don ciyar da kansa, a wata lokaci kuma yakan yi zama tare da wasu, ya yi zama da wata mai suna Lidiya, ya da iyalinta, sai kuma a wasu wuraren a wasu lokatai, coci a wata yanki taka tara kuɗaɗe su tura wa Bulus, saboda ya fuskanci aikin shelar bisharar Yesu. To, cocin ta taro wa Bulus kuɗi fiye da sau ɗaya. Bayan da suka yi haka, Bulus ya rubuta masu wasiƙar godiya, a cikin wannan wasiƙa ya ce, Ina yi wa Allah godiya a kowane lokaci da na tuna da ku, domin kuna haɗa hannu da ni a cikin aikin tafiyata domin iyar da labarin Yesu, ina riƙe da ku a zuciyata a lokacin da na ke cikin bukata, ku ne kaɗai cocin da ta taro mani taimako, kuma kun yi haka fiye da sau ɗaya. Ina son ku sani cewa ina cike da godiya maku, Allah ya gamsu da ku domin kyautar ku ta zama hadaya a gare shi. Ina so ku sani cewa ko ina raye ko a mace abu mafi mahimmanci shine Yesu ya sami ɗaukaka ta wurina, ba abu mafi mahimmanci fiye da sanin Yesu, sai ku zama da sauƙin kai kamar yadda Yesu yake da sauƙin kai, ku zama da irin zuciya da irin tunani nasa, kada ku zama da gunaguni ko ku musunta a kan komai, amma ku sa komai cikin addu'a daga ƙarshe ku zama masu farin ciki.